Reshen na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai OCHA a wannan rahoto ya bayyana cewa matsalar karancin abincin ta shafi kashi 20 daga cikin ɗari na al'ummomin yankunan Maraɗi, Tawa, Tilaberi da Zandayar. Galibin su mazaunan karkara waɗanda aka kesta cewa dubu ɗari biyu daga cikin su na cikin mawuyacin hali, yayin da miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ke cikin wani hali mai sassauci. rahoton na ocha wanda ya bayyana a daidai lokacin da manoma suka fara ayyukan damana ya yi gargaɗin cewa idan ba a ɗauki matakai ba abin zai ta'azzara tsakanin watan yuni zuwa agustan da ke tafe tuni dai kungiyoyin hararen kula suka fara kiran gwamnatin ta Nijar ta ɗauki matakan tallafawa talakawan da abin ya shafa. Hamidu CD4 shine shugaban kungiyar kulawa da rayuwa. Mun san da kwa canjin yanayi, mun san lokaci ya sake, yau noman da ake zamanin da muna yara, in an ci aiki mun san ba samu abinci. Gwamnati ne ya kamata ta shiga cikin karkara, ta horar da talakawa, ta ba da kayan aiki, takin zamani in ana ba da shi a lokaci zancen yunwa zai ta a ƙasarmu. In ka diba mai gida baya da komi a gare shi, kenan abincin nan gwamnati ne kamata da sako sako tana biya gida gida duk wanda aka san fi sabilillahi yana cikin matsala sai a bashi gwamnati ita ce uban kowa wani abin da ke zama matsala ga talakawa shine yadda farashin buhun hatsi da danginsa ya yi tashin goron zabi a kasuwannin kasar ta Nijar sakamakon gardamar da damanar bara ta zo wa yankunan da tun fil azal a kansu ake dogara Alhaji Sani Shekarau shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kaya daga ketare sai dai ayi hakuri hatsi bana ya yi sama kwarai yau abin da aka sai da cin kasuwa jikka ɗaya saboda hatsi mara ke ba mu hatsi kuma hatsin nan babu samara da sai ƙasar zandar ake samu shi kaɗan kaɗan saboda shi ne ya tsada ita kuma masara ana sai da jaka goma sha bakwai da rabi dawa ana sai da jaka goma sha bakwai gwamnatin kasar wacce ta tabbatar da alkaluman na ocha ta bayyana daukar matakan samar da cimaka kyauta ko kuma akan farashi mai rahusa ta hanyar ma'aikatar yaƙi da karancin abinci selil cris alimentaire kamar yadda shugaban ma'aikatar ya bilan mamman ya jaddada C'est une situation plus ou euh, Niger. ya ce wannan ba bakon abu bane a nan nijar idan irin wannan lokaci ya zagayo kuma oh. kamar yadda aka saba a can baya idan aka shiga irin wannan hali gwamnati kan ɗaukar matakan shafe hawayen al'umma ta hanyar ba su taimakon abinci ko sayar da cimaka akan farashi mai rahusa a bana gwamnati ta ɗauki matakan rigakafi tun kafin abin ya tsananta saboda haka aka saka ton dubu hudu na cimaka a kasuwanni akan farashi mai rangwame ba idinsa akwai wani shirin sayar da ton dubu ishirin ashirin na cimaka a kowane wata da za a share watanni hudu ana gudanarwa a wuraren da aka tabbata matsalar na da kamari wato dai ton dubu tamanin na cimaka gwamnati ke da niyyar tanadi a wannan shiri za kuma a sayar da bahun hatsi a kan jika goma sha uku na sefa kwatankwacin rabin abin da ake sayar da shi a kasuwanni sannan akwai ton dubu hamsin da za a rarraba wa talakawa kyauta daga wannan wata na yuni. Un peu Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.